assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna fashawar musulunci shirin da ke ba ku dama domin ku turo tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci kamar kamar yadda kuka sani har kullum muna tare da ɗaya daga cikin manyan malaman mu na jihar Kaduna wato a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna akramakallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana idris idris kamar yadda kuka sani kuna turo tambayoyinku ne ta lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili kamar yadda kuka sani kullum muna tare da akwai baraba ba sawa wa'adda ba mu ansa ba mako da ya gabata da su za mu fara tambayar da za mu fara da shi na farko ya fito daga kasimu shantali gaisuwa da fatan alkhairi malam da allah menene alkunut a sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى معصوم صرارم لأكلم عليه والنلوك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تكلم القنوط أعلين لا ربسي كلمة ودع الإمام ابن الحجر a cikin fatuhul bari ya tattaro ta tana da ma'anoni sama da goma amma tambayar da ya cewa ma'anin alkunuti a sallah alkunuti ya kaso gida biyu wanda ake a sallah akwai wato kunutin nawazil idan an ce kunutun nawazil shine lokacin da wata musifa ta sauka a gari ga al'ummar musulmi sai su yi alkunut shi wannan ana yin sa a salloli guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha'i da niyan wannan addu'a ce da aka yi cewa Allah ta'ala ya sauki wannan bala'i da ya sauka Allah ya ɗauke shi to shi kuma ana yin sa ne idan an ɗago daga ruku'u kafin a tafi sujjada liman yana addu'a amma mu suna cewa amin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi alqunuti ga wata ƙabila da ake kiranta zakwan annabi ya tura makaranta alkur'ani sama da saba'in suka kama suka kashe da haka annabi ya zo ya musu alkunuti na tsawon wata daya da haka malamai sun yi saɓani irin wannan alkunutin za a iya yin shi sama da wata daya ko ba za a yi ba suka ce mafi alheri shine a tsaya inda annabi ya tsaya da haka da wata daya ya yi annabi ya tsaya wannan shine alkunut inda wato kunuti lokacin da wata musifa ta koma al'umman musulmi hmm. sannan kuma akwai alkunut wanda ake lokacin sallar asuba da zama mafi yawancin masallaci kaso goma daga ciki a nan kasar kaso tara za ka iya cewa sun bar wannan alkunutin hmm. wanda ake idan liman ya ga sallah a raka a ta ƙarshe kafin ya tafi ruku'u sai karanta Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ureka har zuwa karshe wa nakhla'u man furka har zuwa karshen wannan dai alkunoti wanda kowanne sallar eh sallar asuba sallar asuba to gaskiyar magana ba bayyane ne ma bayyane ko a boye liman yanke yin shi ta furku bayan ya yayin shi ta wannan alkunutun malamai sun yi sabani a kansa dangane da tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa mazhabar malikiya sun tafi akan cewa wannan alkunut alƙunutin mustahabbi ne amma abin da ya tabbata shine sahabban da suka yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba su taba ganin yana yin irin wannan alƙunutin ba hmm. hadisin da suka dogara da shi wajen yin wannan alƙunutin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hayyabar duniya yana yin hmm. da haka al-imamu bin qayyim a littafin shi ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin ya tattauna na farko dai hadisi malamai sun yi magana dangane da hadisin ya inganta ma ko bai inganta ba da yake nan na biyu sun tabbatar da cewa in sahal hadisu in har hadisin ba ya inganta to abin da yake nufi da annabi har ya bar duniya yana yin alkunuti domin yana daga cikin ma'anar alkulunci shine akwai tsolar kiya shine annabi har ya bar duniya a sallar asuba bai yin gajeruwar sallah kamar yadda mutanen suke yana tsawaita sallar ainihin wato asuba wannan shi abin da ya tabbata wallahu a'lam na'am to bari mu je ga tambaya ta gaba tambaya ta gaba maman Nusaiba ne daga Jos take tambayan malam da Allah idan mace mai yaro ta yi alaula za ta je ta yi sallah sai ta tsaya kuma shayar da yaron ta shi alaulanta na nan ko sai ta sake ai alaula ba shi da alaka da ainihin wato shayarwa matukar ba wani abu ba ne na najasa ya zo ya bayyana daga ainihin wato kayan to ita najasar dama muna da taharatul hadas sannan muna da taharatul khabar hmm. shi taharatul hadas shine ma ya kharuji min as-sabilain abinda yake fitowa daga hanya guda biyu bayan gida ko fitsari khabasi kuma shine abinda ya taba ka to koda abu ne na najasa misali taba kai ba fitaya ba akwai abinda in ta bayyana ga inda najasar ake wankewa ake bai da alaka da alolan mutum wannan shi ne da haka da a cima ma wani abu nan da dasa zai taba ta wanda yake da alaka da fitsarin yaron ko kashin yaron in ya bayyana ga inda na dasa yake yankewa ko wankewa ko za a yi bai shafi alolan da sai ba wallahu a'alam na'am sai tambaya ta gaba ah, tambaya ta gaba ah, daga tambaya ta gaba ta fito ne daga Ahmad Muhammad daga Gombe ah, yana da malam barka da zuwa da fata alkhairi kuma da Allah ya rasu mala ya cikakken bayani akan wankan tsarki da kuma sujudul ƙabili da kuma ba'di to wankan tsarki mun sha yin bayani a baya malam Idris mm. mun ce yana da sifa guda biyu akwai sifa ta naƙasu akwai kuma sifa ta kama. sifa ta naƙasu da sifa ta kamalu ita sifa sifatul kamali wato sifa ta cikawa mm. shine idan mutum ya zo zai yi wankan tsarki farko ya wanke gabansa tukunna idan ya wanke gabansa sai ya zo gabobin alwala sai wanke kowanne sau ɗaya ina nufin tun daga kuskuren baki wato shaƙa ruwa ta cewa ya wanke fuska sau ɗaya hannun dama sau ɗaya hannun hagu sau ɗaya ya shafan kai da shafan kunne mm. to idan ya tashi mm. ba zai wanke kafa ba sai ya faro wankewa daga sama tun daga kanshi sai wanke bangaren dama mm. idan ya wanke bangaren dama sai ya dawo sai wanke bangaren hagu kaga da idan ya fara wanke bangaren dama tun daga sama zai wanke har da kafarsa to yanzu wanke wannan kafan ya riga ya gama in ya dawo bangaren hagu haka zai to wannan shine malamai suke ce masa sifatul kamal idan mutum ne irin wannan wankan in yana so kai tsaye in ya fito ba sai ya sake alola ba zai je alola ne wannan shine na farko na biyu sifar da bata kai waccan ba shine inda zaka zo kawai ka samu duk jikin ka kawo watsa masa ruwa ba ta bada abinci wancan ka'idar ba hmm. shi ma ya yi kana gama sai ka alula sai ka fita sai ka je kai sallah wallahu a'ala hmm. wannan kenan sannan sai magana ta biyu da ya magana akan abin da ya shafi a menene ba sujada qabli da kuma ba qabli da ba'ali idan an ce qabli shine sujadar da ake yi kafin a sallama sallama guda biyu shine qabli hmm. ba'adi kuma sujjadar da ake guda biyu bayan an sallama sallah ba ba'adi ita qabli ana nufin kafin a sallama sallama ba'adi ana nufin bayan an sallama sallama to abin da yake faruwa a yi qabli ne idan ragi ya faru a sallah mm. sai a yi sujjada guda biyu sai a sallame idan ƙari ya faru a sallah bayan an sallame sallah asali sai a yi sujjada guda biyu sai a sallame mm. don haka shi yasa Malamin suka ce in ƙari da ragi suka haɗa a sallah za a yi sujjada ƙabli ne ainihin wato a cikin amma shi ɗan ƙwa yana ba shi shawara ya ƙoƙari ya samu littafin akhdari babin sahau babin da ke magana a kan rafkanuwa ya yi ƙoƙari ya karantar da wani samu malamin da ya san abin yadda ya kamata ya karantar da shi hmm. domin malamin ahalari ƙwarin gaske gaskiya ya ƙoƙari a babin sahau na arab a kwarin gaskin gaske mm. Allah ta'ala ya sa mu dace wanda naga littafin ahadabi malam shankidin ya dauke shi ya wake shi cikin baiti 200 da 80 da wani abu kuma gaskiya ya kokari ko kalma bai rage ba duk abin da ka sani a cikin ahalari shi ya dauke shi kalma da kalma ya wake shi mm. wanda ɗaliban karatu sun sani idan abu nasar ne zube ne to haddace shi yana wahala amma in wake ne haddace shi bai wahala da haka yanzu ana so ɗalibai su haddace a hatsari wannan littafin ya kamata a dauko a samu su mai baiti biyu da wani abu ya yi kokari kwarin gaskiyan gaskiya a ciki na sai tambaya ta gaba daga abakar adam daga gombe yana ma malam fata alkhairi sai kuma yana bara addu'a ga malam bisa nima aure da yake nema allah ya sa matar shi ce ya gode ku tashi lafiya to dan uwa ba Allah ya sa matarka bace kawai kamata ka addu'a ya kamata ya addu'a Allah ya sa in za ka zama alheri a rayuwarsa da addinin addininsa da lahirarsa to Allah ya tabbata in ba za ta zama ba to Allah ya canja masa da abin da ya fi shi ya kawo ya canza masa da ita ya kawo wacce tafi ta wannan shi ne domin Allah ya ba da ka'ida cewa a sa'an ta karahu a ka iya san ababin da kake so kuma sharri ne mm. sannan a sa'in ta karahu shay'an ka iya kin abin da kake yi amma kuma abin da kake yi wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san haka amma ku ba ku san haka ba mm. dan haka da zai ba Allah zabi dan ya sa masa mafata da zai fi akan zabin sa mm. domin Allah shi ya san ma kana wa ma sai kunu kaifa yakunu ni da ni da shi kuma duka muna da gajiya wadda daga yanzu zuwa an dama ba musamman zai faru wannan shi ne Allah ya sa mu dace na'am sai tambaya ta gaba daga Shu'aibu Sabo daga Taraba Bukari menene hukuncin wanda ya kadaita Allah da wani to ai ba yadda za a samu kadaita Allah da kuma wani da cewa menene hukuncin wanda ya hada Allah da wani hmm. to yana ganin zai amma kadaita Allah da hada wani ai bai yi wata ganin hausan da bai eh, to yana ganin Hausa ne wata kira ya hmm. kamata hmm. ya gyara to hada Allah da wani a wajen ibadarsa to wannan shi ake ce masa ainihin wato shirka kuma mun sha nana ta a wannan mawkifin da mawaƙifu daban-daban muka ce duk mutumin da zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala to ana buƙatar siyasa ya tsarki guda biyar sannan yin ibadar Allah zai karɓa babban dalilin da yake sa mutum ya zama mushriki shine zuciyarsa zuciyarsa ka haɗa haƙƙin Allah da haƙƙin wani daga nan ne dama shirka take shigowa kuma duk abin da yake haƙƙi ne naka idan aka yi tarayya da kai to za ka gaba a zauna a lafiya rigima ake mm. da haka shi mai wannan abin ya yi ƙoƙari ba zai taɓa zama cikakken musulmin kirki ba wanda zai je gaban Allah ya tsira mm. sai zuciyarsa lallai ta zamanto ta kubuta daga haɗa haƙƙin Allah da wani sannan na biyu zuciyar mutum ta kubuta daga hada haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani shine daga nan dama bid'a take shigowa a ce annabi ya ce kana ganin akwai wani mutum da yake da girman da addini shi ma ya kamata ya ce wanda maganarsa za ta kishiyanci ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yadda za a ce maka annabi ya ce kana to ai shi ma wani ya ce mhm. to daga nan ne kuma bid'a take shigowa Allah ya raba mu da bid'a to sannan inda zaka bauta ma Allah ya zama yana da tsarki jikinka yana da tsarki tufafin yana da tsarki to wayannan su ne tsarkin da ake bukata in jiki yana da tsarki guri na da tsarki tufafi na da tsarki hmm. aka bauta ma Allah amma zuciya ba ta tsarkaka daga wayannan tsarkin guda biyu ba to gaskiyar magana akwai matsala ko Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin na'am to sai tambaya ta gaba tana tambaya ne ta rantsuwa ne akan abu cewa ba za ta yi ba sai ta zo kuma ta yi daga baya sai ta ɗau azumin kafara to ta yi guda biyu sai jina al'ada ya zo mata to da bayan jina al'adan ya tafi shi za ta sake guda uku ne a jere kuma za ta lama guda ɗaya ne to shi dai na farko azumin kafara idan mutum ya yi rantsuwa da Allah ya ce ba zai yi abu ba hmm. haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rantsi da Allah cewa ba zai yi wani abu ba daga baya sai ya ga yin wannan abin alheri to ya karya rantsuwar sai aiwatar da abin Allah ta'ala ya faɗa a suratul baqara yace wala taj'alu Allah urjatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kab ku dauki rantsuwa ku saka ta a gaba ta zama ita ce garkuwar da za ta hana ku aikin alheri a ce na taita za ka ce ai kai wallahi ka riga ka rantsi kuma kai in ka rantsi baka no gumin baka koya ba hmm. to ba in haka haka annabi ya koya mana cewa idan ka rantse da Allah ba za ka yi wani ba daga baya ka ga yin abin alheri ne to ka dawo ka yi abin ka zo ka yi kafara sai dai gyaran da nake so in yi a nan idan mutum kafara ta kama shi ba fa sirrif ake zuwa a je a fara azumi ba domin Allah da ya ce la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-aymana sai ce fa kafaratuhu in mutum ya rantsuwa zai yi kafara kafararsa shine na farko ita'amu asharatu masakin zai ciyar da miskinai guda goma kaji daya kafara sai ciyar da miskinai guda goma shine fa kafaratu ita'amu asharatu masakin min awsat ma tudimuna ahlikum da haka a wajen ausat ne malamai suka yi sabanin suka ce tsakadakiyar abin da ake ciyar da iyalai da haka ibn al-qayyim a cikin zadi mai ya tafi akan cewa ausar isa tabdil ne hmm. idan kai rantsuwa zaka ciyar da miskinai zaka zaka ciyar da su mafi tsadar abincin da kake ciyar da iyalanka mafi tsadan shi zaka ciyar da su hmm. saboda ai kiyayewa ake so kai kuma zaka ga duk abin da yake da alaka da kuɗi mutane na kiyaye idan yanzu ka sa doka kai ta cewa dan Allah duk wanda ya shigo wajen karatu Mm. ya dinga sa wayanta a salin to kana ji kana kallo wani zai zo ya ba wayarsa kana girin girin amma in ka tashi wasu kodafin yan agaji ka ce duk wanda wayarsa ta yi girin girin a karɓo ta a sa a cikin kuɗin masallaci kuma duk fata wadda wani zai fara ka saurare shi wato in Allah ya da mutum ya siyo waya dubu talatin ta yi girin girin aka kwace gobe ya siyo wata mm-hmm. to zai kiyaye ba ka ganin ba a cika manta a kotu ba a ba waya ta girin girin a can mm. so da kafin da waya ta yi girin-girin za ta karbe ta sannan za a tura ka a ce a kulle ka sai ka zo kana kokarin yadda za ka kwace kanka mm, ba matawar kake ba ba matawar kake ba mm. to wannan shine abu na farko sannan bayan ciyarwa fara kafaratu yi ta'amu asharata na min awsat ma tutimuna ahlikum aw kiswatun ko dinka musu kaya aw tahriru raqaba ko yanta baiwa yanzu ba maganin yanta tabaiwa sai dai kiswa tufatarwa ko ciyarwa to sai idan mutum ba zai iya waɗannan guda uku bane bai da halin yin su ne Allah ya ce fa mallam yi fasiya masalata ta ayyam wanda bai samu bai azumi kwana guda ko tunda Allah bai ce mota ta bi aini ba hmm. kaman azumin kafara wajen kisa to kaga ba za ka zo ka ce mota ta bi aini ba hmm. da ka yar uwa farko tukunna ba azumi ya kamata ta fara yi ma za ta iya ciyarwa eh ciyarwa za ta za ta iya tafatarwa eh sai in ba za ta yin wa'annan guda ukun ba ne sannan za ta yi azumi hmm. sannan in ta fara azumi kamar yadda wannan matsalar ya faru in ba za ta yin wa'ancin guda ukun da aka faɗa ba a farko to wani jinin al'ada ya zo in ta yanke in jinin ya ɗauke sai ta koma sai ta ƙara hmm. shi ya sa daga ƙarshe sai Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku dan ku gane ba komai kamata mutum ya buɗe baki ya san rantsuwa akan shi wallahu a'lam na'am sai tambaya ta gaba Um, tana tambaya ne mutunta ne baya sallah ta yi mai magana ta yi yaƙi ta faɗa wa iyayenta sun ce wai ta ƙara hakuri to tana neman yadda za ta yi ne daga amina sa'id to ya malam idris ko ɗazu na ci karo da irin wannan matsalar da safe wata ta zo ta yi complain akan mijinta ta gaskiya mijin bai sallah kuma ta ji ta kai gara gurin iyayen akwai wasu matsaloli ma da take ta yi haƙuri saboda su amma dai wannan ɗinkan gaskiya shine ta zo in ba ta ainihin wato shawara wannan shawarar da na ba ta shine na ce na farko ta ci gaba da yi masa addu'a na biyu ta ci gaba da yi masa nasiha ta hanyar da ya dace na uku kuma ta nemo karatuttuka na malamai da ta san sun yi akan muhimmancin sallah ya zama duk lokacin da yake zaune a gida wannan karatun za ta kunna sau da aka mun faɗa mun ce nan ba guri ba ne da za a ba da fatawa a ce aure ya mutu da hmm. wacce take son aure ya mutu kotu za ta tafi can kotu ba fatawa ake ba hukunci ake ko kuwa yawa to wannan shi ne allah ya samu dace mu dai wannan tambayar ma kan dai auren ne duk da haka ta tana tambayar ya za ta yi ne ta aure sannan ta aure a wanda take so ta aure mijinta sai daga baya ta gano ashe wai mazinaci ne to tana neman ya za ta yi to wallahi malam idris irin waɗannan abubuwan kafin a aure ya kamata a dinga tambaya za a yi ka ba zai faɗa ba eh? ba zai fada ba a'a ai ana bincike ai mm. Eh? Mm. kuma ɗaya daga cikin guraren da ake iya gano mutum ai na farko akwai abokansa na biyu akwai inda yake aiki ba haka bane Hmm. shi yasa ai ake cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bir muqalan yanzu babban matsalar da muke fama da ita malam Idris babu wanda yanzu idan zai aure za a aure yarsa dan kana malamin addini yazo ya tambaye ka cewa wani yazo yana neman ya ta alaga ta malam wani mutum ne ya kamata in bashi aka in yazo nema masu kokari su ne wanda za su kawo maka invitation su kati sati daya a ce ai akwai auren wani mm. kuma wannan fa ko da ɗalibanka ne kake karantar da su ba mm. kati kawai za kawo kati kawai za kawo ba shawara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake da rai a Madina kaf wanda zai aure da shi sai ya zo ya sanarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai zai aure da shi kisa sai zaman to sahabbai sai suka zauna lafiya ba su shiga cikin rigingimu ko kuma yanzu wata ma ɗalibar ka ce kana ganin ta kwana biyu da ka daina ganin ta mai faru sai a ce ma ta aure ne baka ma san da auren ba ta sai kuma an shiga rigima sai a zo ana ta tunanin kuma kai ne ya kamata ka nemo mafatar ya za a yi sai da haka ni shawarar da nake ba irin wannan mokifin duk wacce kafin ta yi aure ba ta nemi hmm. wani irin miji ya kamata ta aura ba sai da ta yi auren ta fada sannan ta gano to kawai ta yi haƙuri ta ci gaba da yin addu'a Allah ya sa mata mafita wanda ya dace da ita zaman auren ko rashin zaman auren wannan ne shine shawarar da nake ba mu je ta gaba tambaya ta gaba tambaya na an da Allah malam mutum ne yana cikin sallah yana kara bayan karatun fatiha da ya dau sura sai ya shiga kuma wata sura to ya zai yi ba komai a kansa kawai cika sallarsa idan kana karatun ƙur'ani a sallah ka ɗauko wata sura ta kakare ma kai kai watakila ma wanda suke bayan ka in ba kai kaɗai wani su kawo agaji to ka ɗauko ɗauke ƙur'ani ba wanda ya san ina kake karanta ka ga wanda zai iya kawo ma agaji to ka abin da za ka sai ka saki nan sai ka koma wani guri ka karanta abin da ya samu sai ka rufu ba wani abu ba wani eh, abu ko kabli ko ba'adi da zai samu sallah tambaya ta gaba a fatima ne daga jos take tambaya malin da Allah idan masifa ta yi yawa a cikin gida me za a yi me mutum zai yi idan ya samu sauki ta yi ban gane wace irin masifa ba ce a cikin gida ta ce to a cikin gida watakila ai ba ita kaɗai ba ce da ita da mutanen gida suke zaune rigima watakila a gidan yau daban gobe daban jibi daban ɗaya mm. kenan ko ta yi watakila a rigima ce tsakanin ita da mijin mm. yau rigima gobe rigima jibi rigima ta ƙi ƙariya kaga irin rigima ce tsakanin ita da mijin to asbabu da dama za su iya kawo rigimin da zai iya kawo rashin zaman lafiya a gida to sababin da ya kawo rigimin sababin za a kalla sai a kawar da dalilin da ya kawo rigimin sai a zauna lafiya in ko a gida ne dama ne yawa to kowa dama da yadda yake zuwa wasu kaga sun fahimci rayuwa da addini za a iya zaman lafiya da su ana zaune wasu kuma za ka ga su fahimci irin wannan ba in mutum ya yi iya ƙoƙarinsa don a samu a zauna lafiya abu bai yi ba to kaga in guri ba naka ba ne ba mafi alheri shine sai ka tashi ka koma inda za ka zauna lafiya wannan ita ce ka'ida in kuma a guri naka ne mutane suka zo suka kawo ta da ƙura da rahima aka kasa zaman lafiya sai ka tashi su don gurin ya zauna lafiya wannan ita ce kawai ka'ida tsakanin ita da mijinta in ne na ce akwai sababin da yake kawo rigima to sababin da ya kawo rigiman su za a kalla sai a kawar da sabubban sai dan a samu dan a samu zaman lafiya ke yi dalilan da suka kawo rashin zaman lafiya wasu kusakuran daga bangaren ta ne ke yi dalilan da ke kawo rashin zaman lafiya wasu kusakuran daga mijinta ne ta yiwu wasu dalilan da suke kawo rashin zaman lafiya akwai janibin da take da kusakure akwai janibin da yake da mai kusakure su mm. suka haɗu suka kawo ta da ƙurar da gidan ya kasa zauna lafiya mm. ka fahimta idan janibin da shi ne yake da kusakuran da yake kawo aka kasu samun zaman lafiya to na farko ta yi masa nasiha ta janyo hankalinsa ta yi addu'a sannan ta shigo da masu mutuncin da take ganin yana ganin girmansu don su tsawatar don a zauna lafiya in ko ita ce take da taka matsalolin to sai ta duba Allah ta gyara matsalolin ta dawo a gyara dan a zauna lafiya sai ka ga mata yanzu sai su ɗauko complain na mararen su mara gida sai ka kawo musu idan ka tambaye su ta wannan mijin naku yanzu ba wani mutum a cikin bangaren shi a matsayin wakilai sanda suka zo suka tsaye aka ba shi aure wanda yake da mutuncin da zai kira shi ya tsawatar da shi sai ka sun ce babu to mace ko ake tana zama da mijin da a bangaren shi babu wani mai mutuncin da zai kira shi ya tsawatar mu ba ko kaga irin wannan sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to malam tambaya ta karshe da zamu saboda lokaci zamu amsa shi ne a mamana hamada ne daga zari take tambayin hukuncin macen da ta zubar da ciki wata daya na farko kenan sai kuma kuma na biyu kuma tana za ta tana yin sallah kuma jinin bai gama daukewa ba yana fita to wallahi malam Idris matsalan zubar da ciki ni har yanzu ban karanta wani rubutu ba da wani malami yace zubar da ciki ba laifin bane ni har yanzu ban karanta wannan karatun ba sai dai kuma mataki mataki ne akwai bambancin ya zama mutum gurin laifi akwai bambanci bai riga ya zama mutum ba a gurin laifi yanzu jiyan nan muna tattauna da wani likita ɗaya daga cikin shawarar da yake bayarwa kenan ya ce hatta mata masu yin family planning wajen ta ɓangaren allura mm-hmm. ya ce duwarsa allura za ta yi ce karanci ya kamata ta bari sai ta haihuwa biyar kafin ta fara ya ce in ba haka ba ko duwarta ta yi tana da haihuwa ɗaya ko biyu to da an yi in ba sa'a ba nan gaba sai ta dawo tana neman haihu kuma babu babu ba za a samu saboda allurar da aka yi a farkon ya riga ya ma mahaifar illar da nan gaba ba za ta iya ɗaukar ainihin wato ciki ba Allah ka jaɗin wani malami daga cikin malamai da ya rasu a nan ƙasar aka tambaye shi alaga ta malamai za ka ce akan family fulani ya ce ba kyau ya ce sai ne kawai in yara suka yawa a gida ne za a ci ba daɗi ne kawai shi kenan ba shi kenan ba hmm. ko abinda mutane suke mu gudu kenan hmm. amma idan likitoci ne suka ba da shawara mace wata watakila ta haihu goma ta ma haura haka hmm. akwai yiwuwar ɗaukan ciki nan gaba ƙoƙarinta ta kawo wani duniya zai iya zama sababin ita kuma ta bar duniya sai aka ce a tsayar da haihuwar haka tunda da mace take kara haihuwa ƙarfinta ta ƙara ne ƙara raguwa yake musamman in shekaru in su suka ba da irin wannan shawara hmm. dan an to kaga wannan babansa daban daka in ba likitoci bane suka kalli maslaha suka ce a je a yi wannan harkar family planning din muna ba mata shawara su taka tsantsan su hankali da shi gaskiya wannan mu shine abin da muke faɗa mu sannan sai ta ce idan jini yayi bai gama daukewa kuma duk da ka tana sallah a to ai in jinin na al'ada ne ko yana matsayin jini ne na biki hmm. a wato yana zuwa a matsayin jinin haihuwa ne kaga bin halatta ta yi sallah a lokacin da take cikin jini in dai jinin ba na ciwo bane hmm. a a'lam to anan mu takaita a wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da dauke da wani sabon shirin ga duk waɗanda ba su ji an san tambayoyin da suka turo ba to su tara mako mai zuwa a shirin nan za su ji ansan tambayoyin da suka turo kuma za ku iya turo da tambayar ne a koda yaushe a lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku tara ɗaya sifili hudu sifili hudu sifili a madadin malam da yake zuwa yake ansa tambayoyin da kuka turo a madadin da suka sada mu da ku baki daya tv da kuma rediyo ni idris idris nake cewa da mako mai zuwa don jin maɗauke da wani sabon shirin السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن ذا ساكن ولو